الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kawo wannan yammaci na sha shida ga watan Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai tara albarka masjidul ansar da ke unguwar rogo jos domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba Allah muke fata ya ba mu ikhlasi ya ba mu kunnuwan sauraro da zukatan fahimta ya ɗaura mu kan daidai ya kare mu faɗawa kurakurai ya gafarta mana abinda muka sani da wanda ba sani ba muna cikin kisoshin annabawa jiya mun karanta kisar annabi ayyub alaihi salam kisar da take cike da ainihin darussa ga mumini wanda ya imani ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen runguman kaddara idan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da jarrabawa annabi ayyub alaihi salam babban misali ne akan haka wajen haƙuri da miƙa al'amura da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma bayan haka ana samun sakamako na alkhairi duniya da lahira jiya mun yi bayani cewar annabi ayyub alaihi salam a jarraba wanda Allah ya masa da ya yi haƙuri shekara goma sha takwas daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya mai da masa iyalansa ya mai da masa yaransa ya mai doublet din su ya rubanya su sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ba shi dukiya da yawa da wadata yau insha Allah ta'ala Allah madaukin sarki cikin aya baya ya tara mana tarihin annabawa guda uku Allah ya ce wa Isma'il وإسماعيل وإدريس وذا الكفل Kullum na الصابرين الله يتي وإسماعيل حي لا يولي مفعول به موصول لفعل محذوف تقديره واذكر إسماعيل وإدريس معطوف على إسماعيل وذا الكفر معطوف على إدريس دكا سهو كنت سؤيني مفعول به مفعول به أمس تكديري معناه يا كما الله صلى الله عليه وسلم ka ambata wannan bawan Allah annabin Allah annabi Ismail alaihi salam cikin littafinka kuma a ɗauki darasi daga cikin rayuwarsa wane ne annabi Ismail shi ne ɗan annabi Ibrahim alaihi salam wanda matarsa Hajara ta haifa masa an haifi Ismail alaihi salam a garin Falastin dama mulki annabi Ibrahim ya hijira daga Iraq zuwa ina zuwa Falastin to a Falastin aka haifi Annabi Ismail amma kuma an sake hijira da shi daga Falastin zuwa Misra daga Misra zuwa Makka lokacin garin Makka wannan kamar da muke ganin ta lokacin babu ita babu gida ko daya a gurin haka suka hijira zuwa garin Makka Annabi Ismail alaihi salam ne kakan Larabawa duk salsalar laraba baki daya tana danganawa da annabi isma'il alaihi salam kuma shi annabin Allah ne kuma manzon Allah ne an tura shi zuwa wa'yansu larabawa da suke yaman ana kiransu jurhu kuma annabi isma'il alaihi salam da balarabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai dangantakarsa tana karewa gawa ga annabi isma'il alaihi salam domin shi ba kurashi ne bahashime ne har zuwa dai annabi Ismail alaihi salam annabi Ismail an fi da sa hakuri amma ce annabi Ayyuba yana da hakuri ba to shi ma annabi Ismail ya fi shahara da hakuri wannan kuma yana nuna maka malam hakuri baka isa ka yi rayuwa babu hakuri ba malam duk mutumin da bai da hakuri wallahi tallahi zai shawuya a wannan saboda mai saboda abin da kake kaucewa na kalubale shi na a gaban ka duk an ba hakuri kai kai ba kullun kana cikin tashin hankali amma an kai hakuri sai ka samu lafiya ka rabu da hawan jini an gane ko tun daga nan duniya hakurin ba wai don samun lada kawai ba don lafiyar ka ba don lafiyar ka ba mana duk mutumin da yake da hakuri za ka ga malam za a cutar da shi a cutar da shi a cutar da shi sai ka ji mutane suna cewa wane wa ne wallahi shi yasa abin da yake malam wannan duniyar gwara ka yadda a ce maka wa ne amma ka kai hakuri amma ka kai hakuri amma idan ka ce wayan ka yayi yawa komai sai ka dabi hakkin ka to malam za ka gamu da awan jini ba wannan rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali wajen hakuri lokacin da mahaifin shi annabi Ibrahim alaihi salam yayi mafarki Allah ya bashi umarni ya yanka ɗansa tilo a lokacin annabi Isma'il ya kira shi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk Allah ya ce yanka ka me ka gani yace ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin min as-sabirin daga cikin masu hakuri Yake ka zartar da abin da aka umarce ka ka sami da cikin masu haƙuri annabi isma'il alaihi salam albarkacinsa ne da mahaifiyarsa muke shan ruwan zamzam wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yace ma zamzami lima shuri mala ruwan zamzam duk niyyar da kai ka sha ruwan zamzam zaka samu biyan bukata sai dan baka da yaki dan baka da yaki ne sai ka sha su duku ba zaka samu biyan bukata amma kana da ne ma kana sha za ka samu bambantawa wanda zai kai kamar shekaru goma sha takwas wani bawan Allah a nan yan taya wani bawan Allah ne yanzu ba na gadonsa ba san ko yana rayu ba matashi ne lokacin yana fama da sihiri mai ƙarfi a jikinsa ya zo guri na so a ƙirga na ba shi addu'o'i da magunguna su a kirga sun hana shi zuwa wajen iyali sun hana shi abubuwa da yawa wannan nan da kawai sai ce mun zai ke umara da ce tuban gidi an ya kiyaye haka ya tafi umara ya dawo yana dawowa sai ya taho guri na da murna ya ce wallahi ma da duk abin da yake ji ya tafi baki ɗaya na ce menene sai ce wallahi na sha ruwan zamzam na yi niyya na yi niyyar Allah Allah ya bani warakar wannan cutar sai na sha zamzam amma yana dawa sai ne jini kara kuma ba na jin komai da saboda haka ma'un zamzam da masu ka kai niyya ka samu yakini ka sha za ka samu waraka sha Allah ta'ala da biyan bukatu annabi Ismail alaihi salam lokacin da mahaifiyarsa da annabi Ibrahim alaihi salam suka zo garin Makka ba gida ko ɗaya. wannan ka'abar da ku gani duk gurin daji ne kawai iya gurin da za a yi ka'aba din dan tudu ne kaɗan haka a gurin annabi ibrahim alaihi salatu ya sauka a wannan gurin ba kowa ba ko mutum daya washe gari kawai sai gashi ya kama hanya zai yi tafiya zai bar isma'il da hajara a wannan gurin cikin daji sai kama hanya yana tafiya wannan hadisi na cikin sahih bukhari sai kama hanya yana tafiya hajara tana kiransa ka tsaya mana kai da ke kira wa kabar ya kai ta ya kabar mu ga wa kabar mu domin kwata-kwata babu abin da yake tafi da shi a lokacin face jakar dabino karama da kuma jakar ruwa shi ya bar su a gurin zai tafi falastin tana ta kiransa shi kuma ya yi watsi da ita kaman baya ci can an jima kawai sai ta bi shi ta ce gaya mun tsakani da Allah Allahu amaraka bi haza Allah ne ya umarci ka ya ce ka bar mu anan sai tafiyar ka a cikin daji sai ce eh Allah ne ya ce bar sai ta ce shi kana fa lan yi a dahida idan Allah ne ba zai sabarta ba lokacin annabi Isma'il alaihi salam yana dan jinjiri ba yana shan mama suka ci gaba da cin wannan dabino da shan wannan ruwa har dabino da ruwa suka kare ta soma kishin ruwa mai tsanani annabi isma'il alaihi salam aka zai ta bika sa yana neman mama da zai sha babu ba ruwa a ciki hankalinta ya tashi shi ta fita neman ruwa da neman abinci da neman mutane ko za ta sami wani wanda zai taimaka musu sai ta bar inda suke zaune wajen ka'aba ɗan sai ta yi tafiya gaba kaɗan ta hau dutsen safa ta waiza ta waiza ko za ta ga wani daga kowa ba sai ta sauka ta sake tafiya tana sassarfa har zuwa dutsen marwa ta sake haurawa ta wega ba ta ga kowa ba ta sake sauka ta dawo ta da ta yi kai da kawowa su bakwai mana wannan shi ne fasafa da marwa da nake ji da ita muke koyi to na karshe da ta zo kan marwa dutsen marwa sai ta ji wani wani wani wani kara daga can nesa wani sauti na kiranta tana waigawa kawai sai ta ga mala'ika jibril alaihi salam a sai ya zo daidai gurin ruwan samsan karkashin ka'aba ya daki kasar wannan gurin da ainihin sa sai gurin ya yi rami sai ruwa ya uku shi ne ruwan samsan sai ba yi maza maza ta zo gurin tana zam zam zam zam zam ɗin ba larabci ba ne gane yaren siriyaniya aka ce ko yaren ibraniya ne tana cewa zam-zam ma'ana ruwa a taru guri ɗaya kar a zama. zam zam zam zam ta tara wannan ruwan guri ɗaya wanda a wani hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ce cewa in ba domin ta takura wannan ruwan ba da ya zanto kogi babba to yanzu ma da ta zafura duk duniya shi muke sha duk duniya malam tsakanin makka da madina da tanki sahu ake yi ba san ko sahu nawa ake yi iri ne ba a cika masallacin madina da ruwan zamzam masallacin makka da ruwan zamzam ko ina a kasar haka ake kai ruwa mu ma gashi yanzu ka je nan aljazeera za ka samu ruwa hmm. ko darussa kafa za ka samu ruwa duk duniya a India, a pakistan indonesia ruwan ya albarka ko bai ba to wannan ruwan albarkacin annabi Isma'il alaihi salam aka same shi Allah yake wa Isma'ila wa Idrisa sai kuma annabi Idris alaihi salam annabi Idris alaihi salam shi ne annabi na uku a doron ƙasa bayan annabi Adam alaihi salam sai annabi shi alaihi salam sai annabi Idris alaihi salam annabin Allah ne manzon Allah ne kuma siddiqi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa fil kitabi Idris sai ce innahu kana siddiqan nabiyya bugu da ƙari Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya shi annabi Idris alaihi salam man bashi matsayi mai ɗaukaka matsayi babba wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Isra'il da Mi'raj ya je sama ta bakwai yana dawowa ya gamu da Annabi Idris alaihi salam a sama ta nawa sama ta hudu hadisin sharif cikin sahih Bukhari ya gamu da Annabi Idris alaihi salam a sama ta hudu shi ne farko wanda ya fara rubutu da alƙalami a duk duniya shi ne wanda ya fara rubutu da alƙalami a duk duniya kuma shi ne farkon mutumin da ya fara sana'ar tela sana'ar ne tela ne saboda haka teloli ku kwantar da hankalin kuna da annabi idris Allah ya ce wa Ismaila wa Idrisa wa zal kifli wa zal kifli asalinsa zul kifli da yake zu dan yana daga cikin al'asma al-khamsa kuma ya zanto mafa'ulun bihi sai ya zanto mamsulun sa ka ce za kenan ma'asufun ala wazkur wazkur zal kifli an gane ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala annabi ne da aka tura wa banu Isra'ila wasu malamai sun ce sunansa Isqi wasu malaman tafsiri kuma sun ce sunansa Bishir ibn Ayyub Bishir ibn Ayyub wannan annabin Allah ya shahara da yawan azumi da yawan kiyamun laili da yawan zuhurul ibad Allah madaukin sarki ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tana da duk wannan annaba guda uku baki daya akwai abubuwan izina a rayuwarsu لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الألباب lallai akwai abubuwan izina da yawa a rayuwarsu Allah ke kullum min as-sabirin dukkan su ban kada suna da cikin mutane masu hakuri na'am وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الله يقول وأدخلناهم في رحمتنا كما ذكر من شجر سكر رحمة متانين وأن سكر رحمة الله سبحانه وتعالى إنهم لن ليسوا من الصالحين متانين الصالحين kenan kana son ka samu rahama Allah ka zanto mutum sai na'am وذنوب إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى نعم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين mun shiga annabi na hudu a tafsirin yau kenan Allah ce wa zannuni shi ma kamar da muka ce asalin sa zulkifi shi ma wannan zannuni ne an gane idan kai takdiri kace maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufun wa zkur zannuni sai zama maf'ulun bihi da yake zaɗin yana daga cikin al-asma al-khamsa sai ya zanto maf'ulun bihi mansub wadalluni Allah madaukin sarki yace ka tuna a cikin littafin ka annabin Allah da ake kira sa zannun ko dunnun mana dunnun dan nan lakabi ne masu na bai. ainihin sunan wannan annabi dunnun shine Yunus ibn Matta Yunus ibn Matta Yunus dan Matta ainihin sa ke amma ana masa lakabi da dunnun me yasa saboda a larabci idan aka ce annun ya ake nufi kifi ba yana nufin nonon wawai yawon ba fa a'a a harshen larabci idan aka ce maka annun ba nonon mai dugo ɗaya ba annun alifin lamun nonon wawon nonon annun ana nufin kifi al'aut ذو النون أي ذو الحوت ومعنى الحوت ومعنى ومعنى ذو بمعنى صاحب صاحب الحوت ما بوتين كيفي ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب فالتقمه الحوت وهو مليم ان sanya masa صاحب الحوت ما kifi domin kifi ya حديث كما kuma shi ne كرم da za mu me yasa kifi ya haɗe annabi Yunus alaihi salam wanda laifi ya yi? Allah ya ce wajen nuni ka tuna da wannan annabi annabin da ake kira sa nun? Allah ya ce iz zahaba ba wato shi zannun annabin Allah ne wanda Allah ya tura shi zuwa wani gari da ake kiransa Nainawa sunan garin da aka tura shi nainawa nainawa na can kasar iraki kusa da musa wannan garin aka tura shi kuma an tura shi ne zai musu wa'azi mutanen sana bautan gumaka an gane ko mutanen sana bautan gumaka aka tura shi ya je nuna musu tauhi sai ya je garin yayi da'awa yayi da'awa yayi da'awa yayi da'awa amma wallahi ko mutum da abin samu dukkan mutanen garin suka haɗa kai suka bijire suka yi taurin kai suka ce ba mu ba kai ba za mu karɓi sakon ka ba su sai haka ya tashi sai ya fushi sai ya tsere daga garin ya gudu daga garin Allah bai ce ya bar garin ba ya gudu daga garin dama ya san sunnar ubangiji Allah subhanahu wataala duk al'ummar da aka tura musu da manzo aka isar da sako kuma ba su karbi sakon ba me yake faruwa da su azaba to shi kawai ya bar garin ne kawai azaba ta sauka mutanen su halaka a kuta kuma da fushi Allah madaukin sarki sai ya koya masa darasi darasin da yake so mu dauka mana idan kana wa'azi ba za ka yi fushi ba an gane hakuri da mutane a yi shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam wani ban sha'awa irin wannan ya faru da shi ya je fa'ifa an jirgin shi ya sha wuya a gurin amma da ya ka ci za a halakar da mutanen da azaba yi sha a yi haƙuri mala'ika ka yi haƙuri mana malakul ba yi haƙuri ina dai fatan Allah ya fitar da wani da cikin su mai tsoron Allah kuma haka haka to Allah yake bada labarinsa wannan fushin da ya bar mutanensa wai domin azaba ta zo ta halakar su kuma mutanen kasa wani abu mutanen daga ƙarshe kuma sun zo sun imani baki ɗayansu ko mutum da ya ba a bari ba wanda malamai suke cewa can da Allah yake turowa da annaba duniya ba taɓa samun wani annabin da mutanensa baki ɗaya suka yi imani ba kamar annabi فلولا كانت فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس نعم. إلا قوم يوسف لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يقول فلولا فلولا كانت قرية آمنت فدفعها إيمانها ba taɓa samun wata alƙarya mutanen wani gari ba ki bayansu sun yi imani ba kuma imanin ya amfane su ba face mutanen annabi musa alaihi Allah ce lokacin da suka yi imani kakaf dukkan su sai muka yaye musu azabar wulakanci sannan muka jiyar da su daɗi zuwa lokutan ajalinsu zuwa lokutan barin duniyarsu to anan Allah subhanahu wataala yana hakaito mana labarinsa wa zannuni ka tuna da wannan annabin Allah zannuni in zahaba mughadiban lokacin da yi wa'azi yi wa'azi yi wa'azi mutanensa ba su karɓi wa'azinsa ba sai ya yi fushi zahaba mughadiban sai ya tsere daga garin cikin fushi a wata ayar iz abaka idan turkin mashahu abaka ba zahaba ba abaka anan kaman an abdul abid shine mutumin da yake tserewa mutumin da ya yi sako yake tserewa الله سيتي ذهب مخاطبا مطيع مغاضبا ان الجماعه لا رمتي ابو دمار نعم. مغاضبا ما دام سكتي يلا دوك ما ناجي أنا ما تفسير ما انا نفرك مغاضبا من فعل مفاعل الذي يدل على المشاركه بين اثنين بين الطرفين فعلي هرش اللارج إذا يزو على وزن مفاعلة galibi yana nuna cewa musharaka ce tsakanin mutum biyu barabtuhu na dake shi barabtuhu mai musayar duka qataltuhu na yake shi qataltuhu mai musayar kisa ko yaki akaltuhu mun ci abinci tare da shi domin fi'alin yana nuna maka mufa'ala musharaka bainasu idan ka ɗauke shi a wannan izahaba mughabiban ghababa yughazib kenan fushin da yayi ya bar garin ba shi kadai yake fushin ba yana fushi da mutanensa mutanensa suna fushi da shi shi me yasa yake fushi da mutanensa yana fushi da su ne saboda sun ki sakon Allah fushi da su ne akan sakon Allah ba akan wani abin da ya shafi rayuwarsa ta duniya ba su kuma suna fushi da shi ne annabinsu ya zo ya yi wa'azi da ba su karɓa ba sai ya ƙyale su wa azaba wai sai ya gudu ya masu azaba ta zo ta halakar da su su malaman larabcin suka ce a'a wannan fi'ilin ba baya nuna musharaka da tunai min af'alil mufa'ala allati la taqtadi musharaka iya daga cikin wazalin mufa'ala wanda bai da ma'anar musharaka kamar da aka ce ɗalibi ya yi fuskuri ko ya yi laifi sai ka ce aqabtuhu fa'altuhu bai nuna cewa kai kana duka yaron yana yaron yana duka ka fahimta a bisa wannan tafsiri kenan sai ya zanta shi kaɗan yin fushi lokacin da suka ƙi karɓar saƙon da ya zo da shi sai ya fushi sai ya kyale su ya tafi ta da su ala ayi ayi hal ko ne tafsiri ka dauka a muhafiban ghadaba ne ko ghadiba ne duka su yi. Allah ya ce wa zannuni idh dhahaba muhafiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa dhanna an naqdira alayhi sai ya zaci nan ba jama'a larabci kuma larabci alqur'ani sai a yanzu masu jin kara da larabci a nan in nake su fassara wannan aya fa zanna allan lam idar ali za ta sha mamaki wallahi tallahi saboda larabcin da abin da zai fara zuwa hankalinka shine annabi ayyub annabi don annabi yunus alaihi salam ya zaci Allah bai bai da iko a kansa haka ne haka kuke fahimta na kadira na kadira to wannan wannan kalimar tana ɗaukar ma'ana wajen guda uku ma'ana ta farko ita ce ma'anar da kuke fahimta da kuma babban malamin tafsiri al-imamu shinkirti rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa abwaul bayan yace haza tafsirun batil dan mutumin da ya fassara wannan ayar da wannan fassara Allah na fadara alai ya zaci bamu da iko a kansa wannan tafsirin bai yi ba kuma shi sa kai professor larabci wallahi in ka zo nan kace zaka fassara da larabcin ka ce ka fadi kuma kai professor ne dole sai ka koma wajen malaman da suka rubuta da tattafai waɗanda ba su da ko digiri an gani alimamu tabari digiri shi nawa eh ko ɗaya kurtubi ba ibnu kazir ba akan buzu suka yi karatu amma wallahi talatin wani professor wallahi ya tsara musu fa zanna an lam naqdir alai, akwai ma'anoni guda biyu da wannan kalimar za ta iya ɗauka a larabci kuma duk alkur'ani yana ba su goyon baya ma'ana ta farko fa zanna an lam naqdir alai alqadar bi ma'ana الضيق ai fa zanna allan nudayyiqa alai shi annabi Yunus alaihi salam ya zaci Allah subhanahu wataala ba zai takura masa ba a cikin kifi ba zai takura shi ya zauna a cikin kifi ba don me don tsabar kyauta ta zato da ubangiji Allah subhanahu Me bai zato ba sai Allah ya masa mafita jama'a mun fahimci wannan ma'anar bai zaci haka ba saboda ne saboda shi yana da kyautata zato ga ubangiji Allah subhanahu Allah madaukin sarki yana cewa yadda sutun rizqa liman yasha'u liman yasha'u wa yaqdir shike yalwata arziki ga wanda yake dafa kuma yake ta yake takurawa an gane ko li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah mayalwaci ya ciyar daga yarwarsa duk wanda aka kuntata masa arzikinsa ya ciyar daga abin da Allah ya shi. kenan alqadar yani bima yati bi ma'ana adhiq ko atadhiq fakura kuntatawa idan ka dauki wannan ma'anar ma yayi ma'ana ta biyu فظن أن لن نقدر عليه بمعنى فظن أن لن نحكم عليه بالمكس في الحوت سيدة شيء بزام ينكي مي هكونشن زما تكين كيفي بعض كذا القدر يأتي بمعنى الحكم ina muka samo wannan daga Qur'ani inna anzalnahu fi lailatin daren hukunci fiha yufrahu kullu amrin hakim daren da Allah yake tsara hukunce-hukunce yake kaddara abubuwa wanda za su faru a shekara har shekara ta kare da saboda haka wannan shine tafsiri da yake daidai ko ka ɗauki bi ma'ana at-tafsir ko ka ɗauka bi ma'ana al-hukm ko al-qada amma idan ka ɗauka a ma'anar da take zuwa maka da farko to mana wannan tafsirin babu shi dan me bai saba yiwa ce annabin Allah annabin Allah wai yana zaton Allah ba shi da iko a kansa ko kai din nan ba ka san kana cikin kamun Allah ba na annabin da aka turo Allah in ya so ya damke ka ko da lokacin da iya yana iya saukar ka to saboda haka wannan tafsir ba ya kare shi ba fa zanna Allah naqdir alaihi nada fi dhulumati sai ya kira cikin dufai guda duhun farko shine duhun dare duhu na biyu shine duhu cikin teku duhu na uku shi ne duhun cikin kifi a can cikin duhu cikin duhu cikin duhu yake tuna da Allah can sama yake kwala masa kira Allah ina cikin damuwa ina bukatar taimakonka to saboda haka duk kai malam ko da kidnappers ne suka tafi da kai san bisa forest wallahi tallahi ka kira Allah Allah ya san kana gurin na'am karka ɗebe kan bayan to wai me ya faru da annabi Yunus na alaihi salam har ya shiga cikin kifi malaman tafsiri sun hakaito cewa annabi yunus alaihi salam lokacin da ya tsere daga garinsa don ba su karbi saƙonsa ba yana barin garin sai ya zo gabar teku kawai sai tarar da mutane wani ƙatoton jirgi ana loda mutane a ciki mana karanta mana wa inna yunus alaihi salam يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين wannan ita ce kisar annabi Yunus cikakka in kana so cikin suratul Safat me ya faru da shi ya shiga cikin kifi Allah ya ce wa inna Yunus la minal mursalin shi annabi Yunus alaihi salam ibnu Matta iya daga cikin manzanni in abaka idan sulkin mashhur yayin da ya fusata ya tsere daga garin da da'awarsa na gawa sai ya zo gabar teku sai ya tarar da mutane ana loda wato mutane cikin jirgi babba kawai sai ya fada shi ba don me don ya tsira daga azabar da za ta auka wa mutanensa ta wannan abin da ya yi laifin a wurin Allah shikenan an gama loda jirgi-jirgi ya cika makil sai aka kama hanyar tafiya tsakiyar teku kawai sai jirgi ya tsaya kamar jirgi zai nufi saboda mutane sun yi yawa matuka jirgi suka ce to yanzu fa jirgi ba zai iya kafa ba ba zai iya baya ba dole fa sai an rage mutane ko kuma kun sani duk wannan abin fa Allah ne ba yake yi ba duk wannan tsarin kar jirgi ya motsa wallahi Allah ne yake ya yi laifi Allah zai kama shi sai ya tsara wannan scenario din dole sai ya bi ta wannan scenario din aka ce jirgi yanzu in muka ce za mu koma baya za mu libi an muka ce za mu yi gaba za mu libi mafita ɗaya kawai mu samu koda mutum ɗaya ne mu rage a cikin jirgin nan sauran baki da za su kera sai aka ce to mutanen giri wa zai volunteer wa zai sacrifice wa zai sadaukar shi kadai ya shiga teku don sauran su tsira mana kai za ka yarda ai kowa sai shuru ana ta kallon juna kan shi kenan sai aka ce shi kenan bara a zo a yi kura bara a yi ƙura sai aka yi ƙura sai ƙura ta faɗa kan annabi Yunus kuma Allah ne ya tsara haka fasahaba tsakanin minan mutabu sai annabi Yunus alaihi salam ya yi ƙura'a sai ya kasance daga cikin rinjaye an rinjaye shi ya shi yasa masu larabci suna cewa sahama kaza mana musulmi eh ana son a ce wani ya bada gudunmawa sai a ce sahaba da kaza sahaba qur'ani qur'ani ya ce sahaba sai aka yi qur'a me ce an bada gudunmawa ba idan kana son ka ce an bada gudunmawa sai ka ce Ashaba, annabi ashama fi kaza wa kaza amma annabi sahaba malam manyan malaman duniya ba za ka ji suna sahama fi kaza a littattafa za ka ga sahama sahama malam dukan shi ba wani bai halarta ba fasahama fa kana min al-mudhadina yayi qura sai kasance daga cikin riyayoyi kawai sai aka kama annabi Yunus aka jefa cikin teku sai jirgi ya tafi sa ana jefawa cikin teku ina wannan babban kifin da ake cewa shark kawai sai ya zo ya haɗe shi sai aka ce takama ba sai fa aka ruwa kamar loma ɗaya ne kawai فالتقمه الحوت sai kifin nan ya haɗe annabi Yunus alaihi salam wa yana mai kasancewa abin Allah ne ya ce abin zargi ne ya tsere ya bar mutanensa wai a saukar musu da azab Allah ce falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan annabi Yunus alaihi salam tan dama ya kasance mai yawan tasbihi ba kuma a inda yake ma akwai addu'ar da yake amma ba tasbih ba addu'ar ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin addu'a ce da take hutar da mutane amma wannan malaman tafsiri nan suna cewa yin aikin alkhairi gabanin faruwar wani abu ba karamin alkhairi malam ka bari sai masifa ta zo ka kama addu'a yi addu'a ita ce za ta tunkuɗe maka masifa falaula an falaula annahu kana min al-musabbihin dan ba da dan annabi Yunus alaihi salam ya kasance da cikin masu yawan tasbih ba kuma malam tasbihin nan ni ban ga ibada da kai shi sauki ba tasbih ba sai ka alula ba ba sai ka sujada ba ba sai ka ruku ba kana mota subhanallah subhanallah subhanallah kana kwanci akan gadonka bacci bai zo da wuri ba subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ƙarshen hadisi cikin sahih bukhari kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى rahman سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمه ce mai sauki kalmomi guda biyu kan subhanallahi wa bihamdihi sai a shuka maka dabino cikin aljanna shi ma wani hadisi ne mai zaman kan subhanallahi wa bihamdihi kawai sai a shuka maka dabino yanzu sau biyu na yi an shuka da biyu biyu. ƙwarai tabbas yanzu kuna zaune kuna Allahu akbar din nan malam lokacin da nake tafsiri kana nan a koyi subhanallahi wa bihamdihi wallahi kana shuka da biyu aljanna to malam aljanna nan da wayo babi in ba baka da wayo ba za ka samu Allah ba za ka more ba فلولا انه كان من المسبحين ثم ba دنيا ya kasance daga masu yawan tasbihi ba la labisa fi batnihi ila yawm su, da ya ci gaba da zama cikin kifin nan har tashi alkiyama malaman tafsiri suka ce da kifin ne zai zama kabarinsa amma yawan tasbihi da yawan addu'a Allah madaukakin sarki sai yace fa da baznahu bil ara wa huwa sarki, sai muka sa kifin nan sai fito da shi domin malaman tafsiri sun ce yana wannan gurin yana addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fanadat adh-dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai yayi kira yayi addu'a a cikin dufai guda uku cewa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai kai Allah sarki ya tabbata a gare ka lallai yana kasance da cikin azzalimi an ce yana cikin wannan duhu guda uku da yayi wannan kira yayi wannan addu'a mala'ikun Allah waɗanda suke rike da al'arashi suna karkashin al'arashin Allah sai da suka ji wannan tasbih Suke ce Allah ga wani bawan Allah nan wani bawan ka yana fi'il wannan tasbih haka Allah ke na san da zaman shi bawa ne annabin Allah ne sunan shi Yunus dan Matta kaza kaza sai aka yayi masa Allah ke fada bazalahu bil ara sai muka sa kifin sai ya fito da shi daga teku sai ya yar da shi bil ara a filin Allah inda babu kwari babu eh, tudu babu itatuwa babu komai babu wata inuwa a gurin Allah ya ce wa huwa saqim lokacin da aka fito da shi yana cikin yanayin rashin lafiya to kai ka isa ka zauna mu a cikin ruwa kwana daya ba kai rashin lafiya ba balantana a ce maka cikin teku sannan cikin kifi ya za ka yi maka yi numfashi jikin nashi sai ya dawo kamar jikin jinkiri ba karfi shi sa Allah ya ce wa ambatna alaihi shajaratan yaqti akwai bishiyar kankana take sai Allah ya sa ya tsoro a wannan gurin sai ba shi ruwa Allah ya ci gaba da kulawa da shi sai da ya girma sai da jikin shi ya dawo ya samu lafiya yes yes sai Allah ya koma garin da ka gudu daga garin nan ne nawa inda ka gudu nan koma gurin ka je ka ci gaba da aikin da'awa shi na Allah ce wa arsalnahu ila mi'ati mutanen sun kai dubu ɗari ko mashi da haka aka tura shi da su Allah ke fa amanu dukkan suka yi imani fa mata'anahu ila Allah ce muka jiyar da su daɗi har zuwa lokacin mutuwar ko ne da cikin su wannan addu'a hadisi ya inganta cikin musnad Ahmad da sunan tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa du'a yunus addu'ar annabi yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace lan yad'u bihi muslimun wa bihi lan yad'u bihi muslimun rabbahu fi shay'in qat illa istajaba lahu addu'ar annabi yunus alaihi salam musulmi ba zai wannan addu'ar ba akan wata matsala tasa